Yanzu haka ana iya cewa hukumomin kiwon lafiyar dabbobi a jamhuriyar Nijar sun gado kowace irin cuta ce ke kashe jakkai da dawakai da ake ce ma gulum kamar yadda shugaban ma'aikatar kiwon lafiyar dabbobi na birnin Kwanni cewa da Malam Ibrahim Gadaje ya yi mana ƙarin bayani a yau din nan. ga wannan cuta ta jakkai da gagayen muna mazanci, to cuta ce da ta ɗan kwanaka ta cikin dai ta samu jikan dai daga cikin kakara wanda an samu ma mace-mace wuri-wuri duka kuma su suna kawo ana dan tattaman yau shi tabba na takwaro ba tun daga wajen zanda ta nan takwaro ta bugu ta yi duka yanki dai na samu ko ina akwai da wani yan mahuki na wani cutar na so cutar mun gane ko wace iri ce tun da zan ce muku da an ka sami ta wajen zandar kenan na an yi firilima an ka aika laborator da ya mai dan dan bincika da ba mu haske bisa ga wace irin cuta ce labarin da muka ji an samu sakamakon wannan binciken da aka yi an ce mana wata mana da ce ma kurum da masu ce mata da aka ce mata da hausa ba bai da horon shi dai gurma aka ce mata wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake iya cewa bayan da dama daga cikin jakan da madawaki sun mutu sanadiyar kamuwa da wannan cutar mai suna gulum wadda aka gano bayan binciken da hukumomin kasar suka yi haka ma da irin magungunan da ya kamata a yi amfani da su domin tunkara ta daya daga cikin garuruwan da suka yi fama da wannan matsalar shine masalata a cikin irin birnin garin a cikin jihar Tawa kuma hakimin garin cewa da Dagel Ibro Dan Ama yayi marhabin da gano cutar sai dai ya ce ko an ci goro an sha bauri ko da aka ce a gano ta a fara tartama ga dabbobin nan wala an yi banna jakai fisibilillahi sun mutu sosai mu nan ƙauye jakai abin alfahari na gare mu su muke ɗaukar ruwa su muke ɗaukar damma su muke ɗaukar kara aiki dai na da kullum suna muke yi in ma gari za ka baka da kuɗin kabu kabu in ka ga ka daina ƙawahuwan ka kana aima jakin ka ka huka hauka ta yi to kenan da an ce ma allobarsa ta zaka kowa sai ya dahe kai gaskiya abun ina ji wallahi bai yi sannu ba ciwo ya kashe jakai nan kwarai da gaske ko da Allah ya sa aka ce an gano ciwon gaskiya ina ganin jakai sun wahala masu jakai an yi asara sannan wannan ciwon da ya riga ya shigo yanzu jakin da kai miliyan dubu hamsin sai ka zo da shi illila ka yi talla da waya ka samu dubu goma sha biyar gare shi akan wannan cutar da ta faru kaga kenan da inda ya zamu kai kana ganin in ka sayi marashin lahiya ka sayi ba yiwuwa na ka zo ka so ka sai kanka ciwo mun ma ji daɗi da ya zan likitoci sun riga sun gano wannan ciwo Allah ya kai ƙara mai mai kamuna irin wanga abu su ma mazamna karkara da jakan ko dawaki ke taimakawa wajen yin ayyukan yau da kullun sun yi marhabin da gano cutar amma sun yi kira kira ga hukumomin kasar. Abdu Nomo, Duci Jika Ukka, mu dai wanga ciyo, ga dai wada an ka ce an gano wanga ciyan. To likitoci muna hakokin wasu taho su taimaka muna bisa ga wanga al'amarin ciwon da ya samu jakai muna son su taho su taimaka muna mu ko nan na gargajiya wanda ya ce duk ga da aka yi muna zuwa muna ɗebowa muna yi ana yi kuma ana ganin abin shina tahiya amma hayo ciyo shina na haku shina kome kuma cikin jakai bai hawai bari ba cikin jakai kuma da ya komo ma jaki bai barin jaki kashewa shi ka yi to har yanzu muna koken likitoci su to don Allah ƙara taimaka muna Rana Isa muna buƙatar maganin da ka ce an samu a yi niyyar zaka a taimaka mu bisa shan gana mu jakkai suna attahiyan mu suna accinan mu su accinan mu su ka ɗauko mana mu ka kan taki da su su ɗauko mana hatsi su ɗauko mana kara daji kuma yan zama ta da su muka tahiya na shiga kwana da jaki ban tahi da shi ba da shigo cikin ƙasar duniya ga mu tun tashin mu ba ban taɓa ganin ilimi ba ni a saman sarkin buriya na masalata ya zan alloba ga dabbobi sannan alloba ga dabbobi inda Allah ya mana arziki da ya za a ban ga dabbobi na zamana inda ga mutane da abu ya ɓaci tunda yanzu ina ganin nan ma nan masalata jaki wanda an ka da an ga kai rami an ga kada wanda a cikin rami wanda ya mutu to ban kirga ma nawa ne sannan amma ni a cikin gida na jaki sun kai guda uku wanda sun ka kamu sun kubce kuma Allah kubutar da su da godiya Allah kubutar da ita amma alloba ta Allah kawo ta jaka amma yanzu na ji labarin an ce an samu magani wanda ake samu wanda ake musu annurai ya zama ya zama magani kuma mun yi godiya ko mun gode ma Allah tun an samu makari Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar